كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ku ci daɗaɗan abubuwan da muka azurta ku da su na abincin halal kada ku ƙetare haddin abin da muka halasta muku zuwa ga abin da muka haramta muku don sai fushi na ya sauka a kanku duk wanda fushina ya sauka a kansa to ya hallaka ya taɓi a duniya da lahira